الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله yadda aka gudanar da sallar idi a garin maka kenan kuma dubun dubatan mutane ne suka halarci sallan a yau da ke zama ɗaya ga watan shawwal bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma garin ya cika makil da al'umma gare wasu daga cikin waɗanda suka yi nasarar samun wannan dama na yin sallah a garin na maka sunana aisha gatawa ina jin daɗi ina jin bakin ciki bakin cikin da nake ji ramadan ya ƙare wato ainihin falala bisa falala ta ƙare sannan ina jin farin ciki kasancewa yau ranar idi kuma allah ya gwada mu da idi a kasa mai that's why da cewa shekarun baya corona ta yi stopping din from coming to eat but amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sunana alkasim abubakar na zo kuma daga kano kumbotso local government gaskiya ba zan taba manta da wannan farin ciki ba sakamakon wannan shine zuwa na na farko kuma ina fatan Allah ya yarda zan ringa zuwa da kai yanzu na yi kokwa kai na ubangiji wannan so dole zan yi farin ciki akan ban taba zuwa nan nayi ba kuma yanzu na zo na tada mutane daban-daban na kasashe daban-daban ba zan iya manta wannan farin ciki ba rayuwa ta duniya sunana Aisha kuma daga jihar Kebbi daga Najeriya Najeriya kuma na yi farin ciki na yi murna da Allah ya kawo ni wagga rana. Allah da ma'aikin Allah ya babu shekara lahiya. Kwana nawa kika shafi a garin Maka? Kwana mu goma kuma yau ranar Idi in Allah ya nuha. Sunana Faisal dan asalin jihar Taraba amma ina zama a Abuja. Na yi umara na a nan Makka kamar yadda zaki gani kowa na muna jama'a an yi addu'o'i daban-daban an yi addu'o'i ma ƙasa an yi addu'o'i ma kawuka mutane gaba daya. Bayanai sun bayyana cewa sama da mutane miliyan biyu ne suka halar a gaba gabatar da aikin umra bana shin ya kake ganin yawan mutane da kuma kasancewar kana ɗaya daga cikin dubban mutane ko kuma miliyoyin mutane da suka ga ranar idi a yau gaskiya abun sai wanda ya zo ya gani duk yadda zaka misalta wa mutane yadda mutane suka zo ba za a iya misaltawa ba kusan miliyan biyu da suke faɗa ma wanda aka yi identifying visa ɗin su ne so akwai wanda suka shigo ta budan ƙasa kamar irin yan jordan yan sibiya wanda ba sa buƙatan visa suke shigowa mutane sun halatta sosai gaskiya kuma alhamdulillah hukumomi sun yi ƙoƙari ya ɗibi kasa an yi kokari ba a samu wani incident ko na collapse ko na wani ya ji ciwo ko wani ma'aikata sun yi kokari sosai masha Allah wanda fata kake ganin cewa gaba ma a samu fiye da haka don mutane suna ganin cewa wannan ma ko aikin haji iyaka eh gaskiya wanda ya saba zuwa nan zai ga bana akwai canji daban-daban misali kamar yadda aka yi tsabi din da kuma yanayin yadda mutane suka zo kusan kowane hotel ah, within here ya cicika sosai gaba daya fata da zamu yi dai shine Allah ya sa hukumomi su ci gaba da yin haka sannan Allah ba mu zaman lafiya da dorewa da za su ci gaba da samu samu a ci gaba da zuwa yi wannan abun sai dai wani abun mamaki shine yadda mutane suka yi saurin mantuwa da ka'idojin takaita yaduwar cutar covid-19 a wannan rana wanda ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake saurin kamuwa da cutar mashakur mura da aka yi ta fama da shi a ƙasashe da dama ciki har da saudiya to shin hakan ba zai iya dawo da hannun agogo baya ba ga dai abin da wasu ke cewa game da hakan ni ce hajiya hawa a jidda saudi arabia hawan damuna to wannan dai cuta na covid-19 muna sa rai dai wannan cunkoso ma da aka yi da taro da aka yi gaba ɗaya taro ne na addu'o'i da kuma salloli da kuma diddai ibada saboda haka duk wannan taro da ake yi ai muna addu'a ne Allah ya bamu lafiya ya kare mu daga dukkan sharri saboda haka muna fata in Allah ya yarda wannan ciwo ba za ta daɗa maimaituwa ba fatan mu kenan duk wannan taro da aka yi tun da dai gurin ibada ne addu'a ake kiran sunan Allah ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan ciwo na covid-19 an bar shi kenan har abada a ƙarshe dai ana fatan Allah ya amshi ibadu ya kuma maimaita Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Masjid Haram da ke garin Makka